Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin talata assalamu alaikum barka da warhaka. Halima Jimarauce ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yau za mu yi sallama da ƙwararren masanin harkar noma da kiwo Ahmad Abubakar Dakta, wanda ya makonni biyu yana ba mu gwamnatin Najeriya mai jiran gado shawarwari tare da nuna mata hanyoyin gyara tsarin noma da kiwo da kuma yadda za ta yi ta farfaɗo da su a Najeriya. A yau Ahmad Abubakar Dakta zai kammala ba da waɗannan shawarwari. A arewacin ƙasar nan har yanzu akwai fadamu da guraren da ya kamata a ce an noma amma har yanzu fartanya ba ta ga wajen ba akwai gurare da dama da ya kamata a ce in dai har za a zo a kawo manoman a kuma gyara musu wajen a kuma ba su kayan aiki to wallahi tallahi abincin da za mu noma ba ruwanmu da siyan abinci daga waje an daina shigo da shinkafa daga kasashen waje shinkafa da sauran abubuwa in dai manoman mu za su yi a kawo injina sosai gwamnati akwai dabaru da dama da gwamnati za ta yi a gyara shinkafa to la mun daina siyan shinkafa yar wa'annan kasashen shinkafan mu za mu dinga amfani da ita ana gyara ta lallai shugaban kasa ya kalli wannan ya tsaya ya lura a gyara sannan kuma ba kawai mutum isiyo kayan kiwon izo ya ajiye ina kiwatawa ba tare da ya san yana cin riba ko kuma faduwa yake ba zamanin su manoman da suke kiwatawar gwamnati ta fitar da wani tsari ta yadda a lokaci-lokaci za a dinga tara su ana ilimantar da su ana nuna musu tsarin yadda za su yi kasuwancin so da haka lallai akwai bukatar a ah, janar muhammadu buhari i kawo sabon canji akan harkar noma daga sama har ƙasa idire wannan zai kawo ci gaba a najeriya sannan lallai akwai buƙatar kar a dogara da irin bayanai da ake samu na ƙasa wanda wasu hukumomin suke bayarwa kaga an ba da bayanai a littafi ko a takarda amma idan ka je a ƙasa ba haka ba ne ina ba shugaban ƙasa shawara lallai i kafa sabuwar hukuma ta ƙididdiga da bincike akan harkokin da suka shafi harkar noma Uh, kamar irin abin da ake samu a wasu ƙasashe national agricultural statistics bureau wanda za ta dinga harkar ididdiga da bincike da ɗauko rahotanni akan abubuwan da suka shafi noma a birane da ƙauyuka da loko-loko da sako-sako domin zama a tantance a ga a ina ake a ina aka tsaya kuma ina za a tafi a daina la'akari ko kuma amfani da wasu ah, ma'aikatu ana amfani da su wajen samo bayanai daga wajen manoma a'a i wannan kwararru ne za a koya musu a tsara musu yadda za su su dinga shiga manoma yadda za su dinga auna gonaki da sauran duk abubuwan da ya kamata wajen samun bayanai nagartattu ta yadda za a gano yadda za a kawo ci gaba a harkar noma da kuma kiwo sannan na uku lallai a taimaki manoma waɗanda suke ƙanana a taki akwai shi amma gwamnati ta haɗa kai da waɗannan kamfanoni izamana takin an kawo shi sosai ya yi yawa ta yadda idan ya yi yawa a kasuwa farashinsa dole ya ƙasa manoma a koya musu tsarin yadda manomi daga ya yi girbi a cikin gonarsa zai sai da kayan gonan nan tasa isiyo taki a kan lokaci ba sai lokacin da damuna ta zo ba sannan mutum zai ce zai je isiyo takin a lokacin takin ya yi tsada akwai bukatar lallai akwai wa manoma dabarun yadda za su dinga siyan abubuwan da za su yi amfani da su sannan a haɗa musu gwiwa a haɗa su guri guda gwamnati ta gyara musu filaye manya-manya a basu iri-iri wanda ake ce musu industrial crops ko kuma cash crops tsari dai wanda za a ce an yi commercial agriculture tsari wanda za ka yi noma mai yawa a fitar da abubuwan da za a yi amfani da su ko a masana'antunmu na nan kasar ko kuma a fitar da su wasu kasashen wajen yadda suke nema so da haka akwai bukatar lallai a ah, gwamnati ta yi wannan tsari bangaren dabbobi kuma akwai bukatar lalle gwamnati ta kawo tsari da uh, wasu ma'aikatu na yadda za a dinga ɗauko bincike da aka yi a jami'o'i na kawo ci gaba a harkar kiwo da kuma noma to a dinga kawo shi ana amfani da shi a samu research integration a dinga fitar da abin da aka yi bincike aka yi nazari a cikin jami'o'i a kansa to a dinga shigo da shi cikin jama'a ana amfani da shi domin ya taimaka wa mutane. To fatan wannan hili na noma tushen arziki shi ne. Allah ya sa shugaban ƙasar Najeriya mai jiran gado janar Muhammadu Buhari ya ji waɗannan shawarwari da kunnen shi kuma zai yi la'akari da su idan maganar noma da kiwo ta taso bayan ya kama ragamar mulkin ƙasar Najeriya. domin a haƙiƙanin gaskiya manoma da makiyayan Najeriya musamman ma 'yan ƙanana-ƙananan manoma kai har ma da manyan suna cikin wani hali. Yanzu godiya mai tarin yawa ga Ahmad Abubakar Dakta wanda ya makonni uku yana mana bayanai ta cikin wannan hili. Yanzu a madadin shi da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. To amma duk da wannan sallama da muka yi ta cikin wannan hili. Kar ku manta ku bar rediyon ku a kunne nan gaba kaɗan ni da Jamila Kabiru Fage za mu gabatar muku da shirin yau da gobe.